This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke muku lale marhaban a cikin shirin mu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi karfe 5 kenan agogon Ghana. Yau Talata 25 ga watan Fabrairun shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a ranar Litinin cewa yana dabda kullayar yarjejeniya da Ukraine da Rasha don kawo ƙarshen yakin Ukraine. fadar vatican ta ce paproma francis na ci gaba da kasancewa cikin mawuyacin hali amma yana da nuna samun sauki a gwaje-gwajen da aka yi masa a ɗakin gwaje-gwaje sannan za ku ji cewa hukumomi a kasar botswana sun ce akalla mutum tara ne aka tabbatar da mutuwarsa a ranar litinin yayin da wata ambaliyar ruwa da ba kasafai ba ta afku a kasar mai fama da fari. To a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa a Najeriya majalisar wakilan ƙasar ta nuna damuwa kan ƙaruwar matsalar ta'ammali da miyagun ƙwayoyi musamman a yankin arewa maso yammacin ƙasar. To ko yaya girman wannan matsala take? mun fahimta wannan matsala yana nema ya zama gobaran dare inda yake kusan duk inda ka tafi kusan duk wani gida za ka samu wasu daga ciki wanda wannan abu ya shafa sannan za ku ji cewa hukumomi a libya sun kama shugaban kungiyar tawaye mahmud Sallah da ke adawa da gwamnatin sojin nijar saboda ana zargin shi da abubuwa da dama na laifi bisa abubuwan da ya aikata waɗanda yake na laifuka ne kuma laifuka masu ƙarfi Muna kuma tafa da shirin tsaka mai wuya wanda zai tattauna kan taron ƙasa da aka kammala a jamhuriyar Nijar wanda har ila yau ya ayyana makomar ƙasar. Ta ma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a ranar Litinin cewa yana dab da kulle yarjejeniya da Ukraine da Rasha don kawo ƙarshen yakin Ukraine bayan tarukan da ya a fadar White House da shugaban Faransa Emmanuel Macron. Trump ya buƙaci ƙasashen Turai da su ƙara takarwa wajen bayar da kuɗaɗe, kuma Paris ta buƙaci ƙarin tabbaci daga Moscow. Shugaban Amurka ya matsa kaimi ga buƙatarsa ta cimma yarjejeniyar na kawo ƙarshen yakin. wanda ya cika shekaru uku a ranar litinin ya ce wannan zai hada da yarjejeniya da ukraine kan ma'adanai masu muhimmanci nata akwai yiwuwar za a iya saka hannu kan yarjejeniyar nan da mako mai zuwa da shugaban ukraine saura mataki ɗaya 'yan majalisar dokokin amurka su kai ga samar da kudaden tafiyar da gwamnati da wa'adinsa zai kare ranar 14 ga watan maris amma har yanzu majalisar na da muhimman batutuwa da za su warware yayin da suka dawo bakin aiki a babban birnin kasar a wannan makon tambayar ita ce ta yaya da kuma wani lokaci za a aiwatar da tsarin shirin rage haraji na 2017 da kuma yadda za a cike gibin kasafin kuɗin amurka ba tare da rage manyan tsare-tsare masu amfani da ke taimakawa amurka masu kaɗa ƙuri'a ba shugaba donald trump ya yi kira ga 'yan majalisar da su amince da babban kuduri mai kyau wanda zai zama wani muhimmin bangare na zartar da manufofinsa na harkokin cikin gida duk da cewa trump ya bayyana fifiko ga tsarin kasafin kudin majalisar wakilai majalisar dattawa ta zartar da wani kuduri a ranar juma'a wanda ya samar da dala biliyan 150 na kudaden soji da dala biliyan 175 na tsaron kan iyaka wannan mataki kuma ya, hana yanke kudade na tsarin kiwon lafiya mai cike da cece kuce a kasafin kudin majalisar wakilai majalisar dattawa ta ba da shawarar zartar da rage haraji a wani kudiri na daban a ƙarshen wannan shekara labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc fadar vatican ta ce papa roma francis na ci gaba da kasancewa cikin mawuyacin hali amma yana ɗan nuna samun sauƙi a gwaje-gwajen da aka yi masa a ɗakin gwaje-gwaje ya ci gaba da gudanar da wasu ayyuka ciki har da kiran wani coci a birnin gaza da yake tuntuɓa tun lokacin da aka fara yaƙi a can jawabin na fadar vatican ya kasance mai daɗi fiye da na 'yan kwanakin nan da suka gabata ta ce francis mai shekaru 88 da haihuwa mai fama da ciwon pneumonia a cikin huhunsa biyu bai sake samun matsalar numfashi ba yanzu babu wata damuwa na ciwon koda ɗan kaɗan da aka gano a ranar lahadin da ta gabata to nan ba da jimawa ba za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan bar mu fara da najeriya inda majalisar wakilan ƙasar ta ce karuwar matsalar shaye-shaye miyagun kwayoyi da cin zarafi da ke faruwa a gidaje babbar barazana ce da ka iya durƙusar da najeriya idan masu ruwa da tsaki ba su haɗa ƙarfi da ƙarfe ba shugaban majalisar wakilan dr abbas tajuddin wanda ya kaddamar da gangamin yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da kuma cin zarafin da ke faruwa a gidaje a shirya arewa maso yamma ya ce yanzu dukkanin masu ruwa da tsaki sun amince su dunkule don tunkara wannan matsala baki ɗaya daga kaduna wakilinmu isa lawal ikara ya halarci wannan taro ga kuma rahoton da ya aiko mana taron gangamin wayar da kai kan ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma cin zarafi dai majalisar wakilan tare Najeriya da haɗin gwiwar hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa nawa ne suka shirya. Kuma taron ya mai da hankali ne wajen faɗakar da ƙungiyoyi a kan da za su iya bayarwa wajen magance waɗannan matsaloli musamman dai a yankin arewa maso yamma. Shugaban Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya Dr. Abbas Tajuddin ya ce wannan matsala ta ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma cin zarafin da akan samu a gidaje dai na nema su ta'azzara musamman ma dai a wannan yanki idan ba a gaggauta ɗaukan matakai ba. Da mu a majalisa mu ma mu bada namu gudunmuwan wajen yaki da shan miyagun kwayoyi da kuma rashin zaman lafiya a gidajenmu. Mun fahimta wannan matsala yana nema ya zama gobaran dare. inda yake kusan duk inda ka tafi kusan duk wani gida za ka samu wasu daga ciki wanda wannan abu ya shafa mun yi imani akan cewa in ba mu tashi tsaye mun haɗa hannu da mu da gwamnonin jihohi da gwamnatin tarayya da mu majalisa ba wajen yaƙi da wannan annoba wata rana najeriya za ta iya tashi ba mu da ƙasa gaba ki daya shugaban hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a najeriya ta ndlea brigadier janar muhammad buba marwa mai ritaya shine ya gabatar da wata makala akan haɗarin miyagun ƙwayoyi a kan ci gaban kowace ƙasa kuma ya ce akwai buƙatar a yi taron dangin magance wannan matsala baki ɗaya ana neman wato kowa ya sa hannu kowa wannan maganar shaye-shaye ba tamu ba ne a ndla kadai duk society da gwamnati da su ngos da malamanmu limamanmu fastoci da sarakuna media duk kowa sai ya sa hannu dole mu lura da shi ba inda za ka shiga ba za ka sami shaye-shaye bai yana faruwa amma bisa ga taimakon allah mu a ndla muna kakkama wato masu sayar da wa'annan kwayoyin da su wiwi da sauransu so ya ragu. Alhaji Hamisu Abubakar Mere shine shugaban hukumar wayar da kan jama'a a shiyar arewa maso yammacin Najeriya. kuma ya ce adadin masu ta'ammali da miyagun kwayoyi a yankin na matukar bukatar a tashi tsaye. An yi kiyasi duk inda ka ga mutum bakwai, mutum ɗaya daga cikin mutum bakwai na wannan jihohi yana ta'ammali da miyagun kwayoyi. Yau mun ƙaddamar da wannan gangami a nan Kaduna a matsayin jihohi bakwai daga yau za mu shiga kananan hukumomi guda 108 na wannan northwest zone za kuma mu tafi gunduma-gunduma za mu haɗu da masu ruwa da tsaki domin mu gaya musu illar da miyagun ƙwayoyi suke haifar mana a waɗannan jihohi namu na najeriya sarakuna da malaman addini da ƙungiyoyin mata da matasa da dama ne dai suka halarci wannan taro kuma sun ce su ma sun gane suna da tasu gudunmawa. Sunana da Haratu Ahmed Aliyu kuma ni ce magatakardar 'yan jaridu wato zonal secretary north west zone. Wannan taro na wayar da kai akan yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi da kuma cin zarafin musamman mata ma da maza ya zo akan gaba domin wannan shan miyagun ƙwayoyi din ya shafi kowa. Fatan mu shine Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen shi. Sunana Malam Hayatu Nura Ashafa ina aiki da kungiyar interfaith mediation center a nan garin kaduna wanda za mu yi using influence ɗinmu na malamai na janyo wa mutane hankali akan illar shaye-shayen da kuma cin zarafin 'ya'ya mata da kuma an mazamma da ake yi ganin yadda shaye-shaye ke ci gaba da illata rayuwar mata da matasan da ake ganin su ne manyan gobe dai ya sa shugaban majalisar wakilan tare Najeriya ɗaukar alkawarin cewa daga yanzu dai duk shekara za a shirya irin wannan taro don wayar da kan al'umma ko a kawo ƙarshen matsalar baki ɗaya. isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya a gaida isa lawal ikara wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga karshen labaran duniyar hukumomi a kasar botswana sun ce akalla mutum tara ne aka tabbatar da mutuwarsa a ranar litinin yayin da wata ambaliyar ruwa da ba kasafai ba ta afku a kasar mai fama da fari sama da mutum dubu biyar ne ambaliyar ruwan ta shafa yayin da aka samu karuwar ruwan sama a cikin makon da ya gabata daga cikin waɗanda suka mutu akwai yara ƙanana shida yayin da akalla yara ɗari takwas da sha biyar aka kwashe su zuwa wani wuri mai aminci da yake yi wa majalisar dokokin ƙasar jawabi moiti mawasa minista a fadar shugaban ƙasa ya ce mutum tara sun rasa rayuwarsu ta hanyar nutsewa a cikin ruwa Yayin da gaba ɗaya matakin haɗari ya ragu, na mai alhinin sanar da wannan gida cewa mun ƙara rasa mutum ɗaya a jiya da yamma wanda ya kawo adadin waɗanda suka mutu ya kai tara. Asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ya ce akalla yara 'yan makaranta dubu shida ne ke fuskantar tsaiko sakamakon ambaliyar ruwan. Daga ƙarshe, Ƙungiyar likitoci ta ƙasa da ƙasa ta MSF ta ce ta dakatar da duk wasu ayyuka a sansanin zamzam na ƙasar Sudan wanda ke ɗauke da mutum kusan dubu ɗari biyar da ke neman tsira daga rikicin da ya ɓarke a ƙasar sama da shekara guda. A cikin wata sanarwa da ta fitar, ƙungiyar agajin ta ce faɗan da ake gwabzawa tsakanin sojojin Sudan da dakarun 'yan sa kai na RSF ya tsananta a cikin sansanin da kewaye lamarin da ya sanya kungiyar ba za ta iya samar da ayyukan jin kai na ceton rayuka ga dubban mutane da suka rasa gidajensu a yankin ba shugaban tawagar kungiyar a sudan yahaya khalila ya ce dakatar da aikin a cikin mummunan bala'i a zamzam abin takaici ne ƙarshen labarin duniyar kenan. a gaida Muhammad Hafiz Babala da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To hukumomin kasar Libya sun kama shugaban kungiyar tawaye ta Patriotic Liberation Front Mahmud Salah a yankin Gatarun da ke kasar. mahmud sala wanda aka kama da wasu mukarrabansa su biyar sananne ne wajen adawa da gwamnatin sojin nijar kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da hamid mahmud ya aiko mana daga agadas A safiyar Lahadi ne jami'an tsaron ƙasar Libya suka yi nasarar kama Muhammadu Sala shugaban 'yan tawaye na FPL tare da mabiyansa biyar a garin Gaturan da ke kudancin ƙasar Libya. Shi dai Muhammadu Sala ya ɗauki makamai tare da mabiyansa a shekara 2021 zuwa 2023 kafin hambararren shugaban ƙasa Bazum Muhammad ya yi wata yarjejeniya tare da shi domin ya ajiye makamai wanda ba a jima da yin hakan ba sojoji suka hambarar da gwamnatin Bazum Muhammad a wani juyin mulkin 26 ga watan Yulin shekara 2023 lamarin da Muhammadu Sala sake ɗaukar makamai mai wanda a cewar su domin ganin an saki hambararren shugaban kasa bazum muhammad tare dawo da aiki da kundin tsarin mulkin kasar ko kuma su ci gaba da kai hare-hare a wurare masu muhimmanci inda suka fashe bututun mai a shekarar ta gabata hudu bayan an kama shi an mika shi ga hukumomin kasar libya inda kawo yanzu suka yi masa tambayoyi game da ayyukan kungiyarsa guda daga ciki wanda suka yi tawaye da muhammad salah idrisa madaki da yanzu ya tuba ya mika wuya ga hukumomin niger ya tabbatar da kama. mun tashi kenan da labari wanda an kame mahmud sala mahmud sala idan ba kuma ce ba wani lokaci tare ne muke to allah da ikonsa eh, mu mun ka dawo gida yana daga cikin mutanen da suka ce ba su dawowa ya shiga hannu insha allah sai dai eh, muna sauraren eh, mu ga hanyoyi da matakan da ita gwamnati za ta ɗoka don ya shigo hannunta tun dai bayan kama jagoran na fpl mahmud sallah da gwamnatin nijar ta ɗauki ƙungiyar tawayensa a matsayin ƙungiyar ta'addanci masu fashin baki irin su muhammad abdullahi ke ganin akwai buƙatar gwamnatin nijar ta bi hanyoyin diplomasiya domin a maido shi nijar domin ya fuskanci shari'a daidai da abin da ya aikata ya kamata yanzu dai gwamnatin nijar ta bi hanyoyi na diplomasiya yadda za ta samu da ita da kasar libya ta samu ta baya ba su wannan muhammad salah kenan saboda an ba su su zo su hukumtar da shi a cikin kasa da yadda duk ya kwaso laifuka da abubuwa da ya aikata wanda yake ba daidai ba yana a gunfanar da shi yadda za a shari'a bisa kan da abubuwan da ya yi na laifi saboda ana zargin shi da abubuwa da dama na lehi bisa abubuwan da ya aikata waɗanda yake na laifuka ne kuma laifuka masu ƙarfi kenan wannan hanyoyi ne kamata gwamnati ta ɗauka ko kuma ta shiga gani yadda aka kama shugaban kungiyar tawayen ta fpl ya sayi kungiyoyin al'umma neman sauran 'yan tawayen da su miƙa wuya domin rungumar zaman lafiya ahmad isuf shugaban kungiyar emsu wasande reshen jihar agadas duka sauran mutanen da hayo ba su gane ba waɗanda hayo suna nan suna rike da makamai da su gaggauta dawowa su aje makamai insha Allah za su samu afuwa al'umma za su samu afuwa gwamnati musamman yanzu da gashi na ana nan ga kama manya-manyan nasu kamar shi mahmud sala da kuma ire-irensu kenan muna nema ga duka matasa waɗanda aka rude su aka sa su ci wannan hayya da su gaggauta maido makamai domin mu samu mu gudu tare mu sira tare. A shekarar da ta gabata ne dai gwamnatin Nijar karkashin jagorancin Abdulrahman Chani ta kwace wa Muhammadu Sala yancin sa na zama 'yan ƙasa. Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez Jamhuriyar Nijar. A gaida Hamid Mahmud yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 12 dare ne da minti 6 wato 16 karfe wato shida kenan na safa a najeriya nijar kamar da chadi da minti shida wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jamhuriyar nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta voa africa akan mita 102.5 kazalika a yaushe ake so za a yi zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kan ga shirinmu na gaba Saka mai wuya ba su iya su shiga cikin ɗaki a cikin kwana hudu su ce za su ɗauki kuduri wanda zai iya ya tahiyar da nishar da ma ta a madadin mutum miliyon ashirin da bakwai wannan zance ne kamar na shan shayi wanda kuma suka zauna suka yi. Taro ne na 'yan ƙasa baki daya domin taro ne wanda ciyar da kasar nan gaba ya huta ta daga cikin tsarin da take ciki na rugujewa kasa gaske a wannan lokaci kamun sojoji su amshi mulki ba a ma magana kasa. jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatan kuna nan kallau kamar yadda muke muma a nan shi za a iya cewa mutanen Nijar sun gamsu da yadda aka karkare zaman babban taron da aka yi a Nijar nan a Yamai a makon da ya gabata kan makomar kasar. Sunana Madam Noma Hafsatu Inusa. Mun gode ma Allah abin da ya sa muke ma Allah godiya kwalliya ta biya kuɗin sabili. Saboda yau wallahi kasanmu ta samu tubali na ci gaba. Tubali na zama na kwanciyar hankali. Tubali na zama na duka abin da muka yi ƙuduri Allah Ubangiji ya kama muna. In dai Allah ya sa shawarwarin duk da an ka kudura a nan wurin an yi aiki da su wallahi ƙasar mu ta walwale insha Allah. Sunana ɗan Lela Abba. Matsayina na ɗan Nisha. Wannan shawarwari abin da nake kallon su sai na ga kamar akwai tumka da walwala cikin shi wannan taron wanda an gabatar da shi saboda a mu da muka saurari jawabi na buɗe taro na shugaba na mulkin soja ya nuna taro ne za a yi wanda zai haɗa kan 'yan ƙasa gaba ɗai a zancin ciya ki ɗaya domin a tahi to daga cikin taron sai mun kaga kuma abinda ƙudurin taron ya ɗoka ba shi ba ne ya kamata a ce sakamakon da ya hito mafi akasari cikin kuturukan eh, da taron ya ɗoka za ka kama akwai bitar kulli ciki haka ne to a ƙarshen wannan zama na kwanaki hudu da aka yi a yamai za a iya cewa shi ma madugun gwamnatin mulkin sojan nijar din janar abdulrahman ciyani shine ya ci riba wannan babban taro domin ko da aka ƙara taron ya fito tare da samun izinin kasar na cewa ya zauna daren damdam a kan ga mulki na tsawon shekaru biyar wanda ana iya sake maimaita su idan an ga cewa haka ta dace ba da bayan haka ya fito tare da karin girman soja inda aka ba shi cikakken janar mai tauraru biyar a kan kafaɗarsa ba da bayan haka wannan taro ya soke tarin jam'iyyun siyasar niger ya takaita su zuwa guda biyar kawai sannan kuma ya ce su ma sojojin sun ga dama suna shiga zaɓe in lokacin zaben ya zo to wannan damar shine burin da aka so a cimma na yin wannan taro ko kuma akwai wasu abubuwa wannan shine abin da sabon shirin tsaka mai zai fara duba a yau wanda kuma ba ta da bautu lokaci ba zan gabatar da sulemu mun bar mu wakilinmu na mai shi kuma ya gabatar muku da bakinsa da kuma batutuwan da za a taba sule bismillah mu da sake haduwa a shirin tsaka mai wuya wanda a wannan karo ya sauka jamhuriyar niger inda aka gudanar da babban taro na kasa daga ranar 15 zuwa 20 ga watan fabrairun 2025 taron wanda ke da alhakin zakulo hanyoyi da matakan warware matsalolin da suka dabaibaye kasar ya bullo da shawarwari da dama ciki har da ƙayyade wa'adin gwamnatin rikon ƙwarya rusa jam'iyyun siyasa hukunta waɗanda suka aikata laifuka masu nasaba da cin hanci da handamar dukiyar ƙasa da dai wasu tarin shawarwari masu muhimmanci waɗanda muka gayyato a shirin sun haɗa da salisu ibrahim na kungiyar FRSA da Siraj Isa shugaban kungiyar mojen. Uh, Salisu barin fara da kai da yake kana daga cikin waɗanda suka halarci wannan zama. Uh, kaɗan yi mana matashiya kan mahimman shawarwarin da kuka bayar a ƙarshen taron na Asisi National. To abin da dai muhimmai waɗanda su ne shawarwarin da taron ya Shi ne da farko wa'adin da sojoji za su dauka a bisa kan karagan mulki Shi ne taron da aka yi dukkan wato bangarorin da suka tattauna wato komisiyon guda biyar da aka girka aka kafa domin tattaunawa bisa kan makoma kasanmu dukkan mai akasarin su sun ba da shawara a ɗauki wa'adi na shekara biyar da za a iya maimaitawa matsayin ƙasa idan hakan ta kama sannan wannan taro ya ɗauki mataki na rushe jam'iyyun siyasa za a takaita jam'iyyu zuwa jam'iyyu guda biyar kacal wanda kowa iya ko kowa ke neman hawa takara ko taka rawar a siyasa sai dai ya shiga cikin waɗannan jam'iyyu guda biyar da za a tsedawa. Bari mu zo gare ka Dr. Sirajo Isa Shin me za ka ce dangane da irin abubuwan da shi wannan babban taro na ƙasa ya tsayar? Wannan taro a matsayin mu na ƙungiyoyin wuraren hula waɗanda lambar a gayyata ba kuma mutane na Niger da yawa wa'anda ba a gaisa ba na ce mutane 'yan kalilan ba su iya su shiga cikin ɗaki a cikin kwana hudu su ce za su ɗauki kuduri sannan kuma su ɗauki sharuɗa da ƙa'idodi ganin cewa sun wanda zai iya ya tahiyar da Nijar da ma al'ummarta a madadin mutum miliyon ashirin da bakwai wannan zance ne kamar na shan shayi wanda kuma suka zauna suka yi na biyu idan ka yi la'akari da dukkan wa'anda ke magana a cikin wannan zaure wa'anda suka ci gaba da yima demokaradiyya ita ce ta haddasa dukkan wa'annan abubuwa to idan ka diba mutane ne waɗanda demokaradiyya ta musu riga ta musu wando ta musu kula ta musu kotsami da su ma ɗan da ke magana da hasu jawon wanda suka samu kala da masu sauransu su hakika idan ka ɗauka dukkan su amfanin amfanin demokradiyya ya kai su matsayin su a yau Nijar tun da aka samu incin kai zuwa yau an samu shugaban ƙasa na Nijar mutum goma sha ɗaya idan ka ɗauka cikin goma sha ɗayan ga bakwai duka sojawa ne idan ka ɗauka cikin shekara talatin da biyar na demokradiyya demokuraɗiyya da aka yi a jamhuriyar Nijar Kwarar kula dukkan mulkin da suka yi mulki na shekara goma sha shida suka yi. Sojawa sun yi mulki na shekara goma sha tara. Kenan in akwai waɗanda suka mai da ƙasa baya babu kamar sojawa. In ka ɗauka dukkan kwarar kula da suka yi jagorantaka suka yi mulki babu wanda ya tsara wa'adin cikin da shugaba guda shine iso mamu. mamman usman horo hula ne shekara hudu ya yi da watanni aka cijo mai kazu horon hula ne shekara biyu da wata kaɗan ya yi shi ma aka mishi jomi kenan ka ɗauka isu kaɗai ne ya ƙare mulki ya yi shekara goma to kuma idan ka dawo ka dibi huskokin wa'anda yau ke fitowa suna wa demokradiyya karan tsaye suna mata tonan asiri suna bacin da idan ka diba su ne suka kewaye bare suka tusa shi aka kashe shi su suka kewaye tanja suka ce sai kayi har an kaba tushen mulki sannan kuma su ne yau suka kewaye tari suna zura shi suna fara miki suna ta ruɗa shi ko gobe idan wani ya zo to hakika za ka iske waɗannan wuskoki kuma za ka ganin su sun komo saboda su kamar yadda tanja ya ce guda ne duka inda abinci yake suna can kamar wannan taro babu inda ya ce ai tanadin abun da zai hana aikin mulki mulki za a yi a ci gaba wannan magunguna da aka yi yau an sha su a kowane lokaci aka yi su milki waɗannan magunguna guda ne to salisu ibrahim ah, menene wai ainihin dalilan ku na yanke waɗannan shawarwari yayin shi wannan zama da ya gudana a birnin yamai eh, abin da nake so kamun in ba da amsa bisa kan wannan tambaya ya kamata in yi tuni ga abokin muhawarata wato siraji isa dangane da magana da yi na cewa taron shan shayi ne an ɗauko mutane kalilan waɗanda su ne suka tsaye da magana akan mutum miliyan ishirin da shida. Taro ne na 'yan ƙasa baki ɗaya domin taro ne wanda ya haɗa dukkan rukunoni ɓangarori daban-daban kuma sun gayi abin da suke ganin shi ne zai iya ciye da ƙasar nan gaba ya huta ta daga cikin tsarin da take ciki na rugujewa ƙasa baske a wannan lokaci kamun sojoji su amshi mulki ba a ma magana ƙasa mm. ba ma ƙasar mu bace domin kasa ce take an yi ambayin din mu an mamaye mu da sojojin mulkin mallaka na mamaya sannan magana ta biyu cewa sojoji sun taka rawa daga zuwan demokarasi zuwa yanzu wajen da su aka taka rawa suka mai da kasa baya a'a 'yan siyasa su suka mai da kasa baya domin daga conference national zuwa wanga lokaci da ake ci ko kuma kamu wanga lokaci har zuwa mulkin bazum 'yan siyasa ne suke cin kan karansu babu babbaka soshi kawai sojoji shekara hudu ce da wani dan watanni suka yi domin idan mutane ba su mance ba bayan conference national kudeta wanda aka yi kudeta ce wanda bare mai nasara yi bare mai nasara shekara uku ce a bisa kan mulki ko kowa ya ga abin da bare ya iya yi kamun 'yan siyasa su su kitsa mishi munakisa su hallaka shi bayan wannan wanke wata tara ne ya yi bisa iko bayan ya yi juyin mulkin da 'yan siyasa suka sa shi wanda ya hallaka eh, bare ibrahim mai nasara bayan shi sai kudeta wanda aka ma danja mamadu wanda har ila yau su dai wa'anda kurayen 'yan siyasa su ne suka tilasta suka bi baya suka kai ruwa suka kai tsaki suka kulla makircin da ya kifar da gwamnatin danja mamadu wanda ta ɗauko ci gaba gina ƙasa da ci gaban al'umma wanda ya kude ta in salu shi ba shekara guda ce yayi kenan shekara uku ta bare mai nasara da shekara guda ta salu shi ko da wata tara na malam wanke dukan ka dauka ba shekara biyar ba barantana a dauki laifi a dora ma sojoji su To a gaishe ku malamai, don za mu daga aya a wannan kashin farko na muhawara kan babban taron da aka yi na kasa a yamai ta jamhuriyar Nijar. zamu dawo in allah da mu ci gaba rana wata yau yanzu a su bakin namu wato salisu ibrahim da kuma siraju isa sannan da shi wakilin namu suleiman muni barma ne ne aliyu mustapha sakwata a washington ku huta lafiya tumanalla yanzu kuma ga labaran duniya a takaice Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a ranar Litinin cewa yana dab da kulle yarjejeniya da Ukraine da Rasha don kawo ƙarshen yakin Ukraine bayan tarukan da ya a fadar White House da shugaban Faransa Emmanuel Macron. Trump ya buƙaci ƙasashen Turai da su ƙara taka rawa wajen bayar da kuɗaɗe, kuma Paris ta buƙaci ƙarin tabbaci daga Moscow. sauran mataki ɗaya 'yan majalisar dokokin amurka suka yi ga samar da kudaden tafiyar da gwamnati da wa'adinsa zai kare a ranar 14 ga watan maris To masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma da hantsi za a sake sauraron maimacin shirin. Kafin nan bar mu amfani da wannan dama mu mika sakon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Adamu Abubakar Yantinka wanda Allah ya wa rasuwa da kuma ɗansa Abdulsamad Adam wanda shi ma Allah ya rasuwa a ƙarshen makon da ya gabata sai kuma sakon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Usman Tsoho Musa Dafo wanda shi ma Allah ya rasuwa a jiya Litinin dukkansu a garin Jos da ke jihar Plateau Najeriya da fatan Allah ya gafarta musu baki ɗaya mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Muhammad Hafiz Baballe ne ya taya ni gabatarwa sai daji Balawe da ya haɗa shirin da Nashua da ta daidaita mana sauti a madadin ne Mahmud Lalo nake cewa a wani lafiya.